Eh, shin ya dace wanda ake bi bashi ya tafi umara inda bashin zai cuce shi eh, ya hankuri neman izini mai bashi ce yana da abin zai biya amma aula biya bashi kafin tafi umara. Eh, saboda bashi haɗari ne a ranar tashin kiyama ba abin da yake sar mutum a cikin kabirin a sashi sa shi barzawa ga nan ci bashi ya yi sallah ya azumi ya komai amma sa shi kabur gashi gashi na ki bude masa saboda akwai wuyansa akwai bashi sai manzala sallallahu alaihi an kawo gawa na bin shi bashi bayan masa sallah bai ya kunne masu cin bashi a banza saka abin da muke bukata mu ce kokari ya biya bashi inda yana da bashi ya tafi ya biya kafin tafi umra shi ya fi masa haske mai ne ga gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.